daren juma'a daren 27 ga watan juma'a al-akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1136 daidai da 16 ga watan afrilu shekara 2015 wannan shine majalisi na 52 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun min at-tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatun minar tarih yana ƙoƙarin bayyana mana tarihin abubuwan da suka faru ne tun bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa dangane da rigingimun siyasa da fahimta da rigingimu na ainihin shugabanci da suka faru tsakanin sahabbai har zuwa shekara 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yarda wannan littafi babu shakka ya kokari wajen tantance menene gaskiyar abubuwan da suka faru da kuma ƙaryata ƙarirayin da aka yada dangane da wannan rigima wadda ta raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace idan jama'a basu bi wannan karatu basu manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake ta kwararo mana bayanai dangane da wannan hadisa ta ainihin wato kashe sayyidina Husaini dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa a wancan karatun da muka yi jama'a ba su iya tuna cewa mun ainihin wato karanto wasu bayanai daga gaske littafin babban malami doktor muhammad ali ibn muhammad sallabi mai suna adoratul umawiya awamilul izdihar wata da'iyatul inhiya a inda yi mana wasu bayanai masu muhimmanci dangane da wannan kaziya za mu ci gaba da ainihin kwararo maganganu daga waɗannan tafai amma kafin mu je nan bari mu ci gaba da jin kuma shi kuma malam ainihin wato usman ibn muhammad al-khamis me yake cewa malam ya ce al-mabhasu as-sani maqtalu al-husayn ko maqtalu al-husayn radiyallahu ta'ala anhu mabhasi na biyu a wannan fasli yana magana ne akan kashe sayyidina husayn dan aliyu Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa malam ya ce al husayn ila karbala isar husaini zuwa ga karbala wurin da aka kashe shi waƙarwa al fi makani yuqal lahu karbala fasa'ala ma hadhihi sayyidina husaini ɗan aliyu dan abi talibin Allah ya tsara musu yadda ya tsaya ya ya da zango a wani waje sai ya ce ina ne nan qalu sai aka ce mishi karbala nan wajen sunan shi karbala Faƙala sai ya ce karbun wa bala'un bakin ciki kenan da bala'i ma'ana sai ya yi arashi daga sunan wajen walamma wasala jeshi umara ibn sa'adin wa adaduhu arba'atu alafin kallamar husaina wa amarahu an haba ma'ahu ilal iraq lokacin da sojojin umar dan sa'ad dan abi waqas wannan sojoji na shi umar wanda yawansu ya kai mutum dubu hudu da suka zo suka tarar da saidna husaina a wannan waje sai suka yi magana da shi suka umarci shi akan cewa ya zo su tafi ƙasar iraki su shiga garin iraki haisu abdullahi haisu ubaidullahi bin ziyadi ya zo su tafi inda shugabansu yake shine ubaidullahi dan ziyad fa'aba sai husaini ya ce sam haka ba zai yi ba suka buga suka raya akan cewa ya zo su tafi gun ubaidullahi a je a tattauna wannan magana a gaya ya kamata a yi kar a yaƙi sai na hussein ya ce a shi ba abin da ya kawo shi ba ke walan mara a annal amra jaddun eh, amlar amra jiddun yayin da hussein ya ga gaske suke sun matsa mushi cewa lalle lalle fa sai dai ya yi abin da suke so kala da umar abin sa'ad sai na hussein ya ce wa umar dan sa'ad inni ukhayyuruka bayyana salasati umuri to bari in baka zaɓin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku fakhtar min ha ma ita. kai kuma ka zaɓi abin da ka ga dama qala sai umar yace wa ma menene abubuwa qala yace an da'ani arji'u aw azhabu ila thagrin min thaguril muslimin ka kyale ni ne kwana na tafi abuna ko kuma na tafi cikin wani lungu daga cikin lungunan musulmai ma'ana na tafi wani gari ko wata ƙasa ko wata alƙarya na je ne zamana zaɓi na farko kenan au azhabu ila yazida ko kuma ka balli na kama hanyar ƙasar sham na tafi inda yazidu yake inda shugaban yake gaba ɗaya shine yazidu hatta a ba'a ya dai fi yadihi sham har in je in ba shi ainihin hannuna in je in tsaya a gaban shi mushi baya ko dai ka balli na kwana na koma makka shine arji'u kenan ko kuma na tafi wani gari daban shine zaɓi na biyu kenan ko ko kuma na tafi inda yazid yake a kasar sha amma ba zan tafi inda wannan yake cikin kasar Iraki ba fa Umar, umar ibn sa'd ya yace to shikenan naji arsil anta ila yazid ka aika wa da dan sako zuwa ga yazid cewa ga zaɓin da ka bayar wa arsilu ana ila ubaidillahi bin ziyad ni ko bari na aika wa da shugabana ubaidillahi cewa ga abin da kace ɗayan abu uku wannan ma za ya kunu fil amr sai mu tsaya mu ga me zai faru falam yursil husayn ila ila yazid husayn bai aika da kowa zuwa ga yazid ba wa arsala umar ibn sa'ad ila ubaidillahi bin ziyad shi ko umar dan sa'ad nan da nan ya aika dan sako zuwa ƙasar iraki a je a faɗa ma ubaidullahi dan ziyad a ƙasar kufa cewa ga abinda da ya ce falamma ja ar-rasulu ila ubaidullahi ibn ziyad wa akhbarahu al-khabara wa anna al-husaina yaqulu ukhayyirukum bayna hadhihi al-umuri thalatha lokacin dan sako shigo ƙasar iraq cikin garin kufa ya ya faɗa wa ubaidullahi ɗan ziyad cewa ga halin da ake ciki kuma ga zaɓin da ɗan gidan ‘yar manzan Allah Hussein dan Aliyu radiyallahu anhu wa an ummi wa an abi ya bayar Rabi ibn Ziyad ibn ya yace ce to ya ji ya yarda ai ayyu wahidatin yakhsaru al Hussein yace duk abinda Hussein yake so cikin ɗan uku nan na yarda ko dai ya kwana ya koma Makka ko ya kama hanyar wani gari inda ya zaba wa kanshi ya je ya zauna ko kuma ya tafi kasar Sham Dimashku inda ainihin wato Yazid yake yace wallahi na yarda da an tsaya a nan kaga da matsala ta mutu matsala ta kare wa kana inda ubaidillah ibn ziyad rajulun yuqalu lahu shamaru ibn dhiljawsha akwai wani takadarin mutum yana zaune a wannan fada ta ubaidillah dan ziyad sunan shi shamaru ibn dhiljawsha kada ka jin sunan kasa mutum banza ne wannan wa kana min al-muqarrabina min ibn ziyad ya daga cikin mutanen da suke kusa kusa da ibn ziyad manyan yan fada ne irin munafikan fa qala la wallahi yace na rantse da Allah ba za a yi haka ba hatta yanzila ala hukumika wannan ai reni dole ya saurari abin da kai zaka faɗa kai ne shugaban wannan yanki kai ne gwamnan wannan kasa, kai kake da mulki ya za a iya ce sai dai magana sai dai wai shi ya zaba da kai shi waye shi kai ba kai ne shugaba ba ya faɗi wannan muguwar magana wata ke nuna ainihin girman kai da rashin son maslaha shi shikenan shi kuma sai giyar mulki ta ɗebe shi shi wannan sarki da da yake so ya yi abin arziki da ya yi ya yi da lahi da kauli sai ya rudu da wannan magana faƙala na'am ya ce ya eh, gaskiya ne mu muke da mulki mu muke da ƙasa mu ne masu sarauta wallahi bai isa ba hatta yanzu la ala hukumi ce wallahi sai ya bi magana wannan shine farko da aka samu matsala kuma jama'a dama ka'ida Allah ita ce ba a yi wa Allah irin wannan gangancin ba ka ma Allah shi gege akan al'amarin da yake nashi fir'auna abin da yawa Allah ke tun da fir'auna yawa Allah irin wannan zangayin Allah ya magani shi cewa yake laisa ne mulku misar wa hadhihi al-anharu ta min tahti afala tubsirun kuma ga da mulkin kasar misra ba ko gunan nan a kasan kaba da suke tafiya ku ba ku gani ne ana rabbukumul a'la aini ne ma ubangijin ku gaba daya daga nan Allah ya magani shi ba a wa Allah wato shigege game da al'amarin sarauta ko dukiya ko kuɗi ko ƙarfi Allah baya bari irin wannan haka su ƙaruna abinda suka wa Allah kenan cewa ai su suna da dukiya inna ma utitu ala ilmin in wannan dukiya ma da ga an bani wayo na ne bani shikenan daga daga nan Allah ya mishi darkake fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa lam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasir wa asbal ladin tamannaw makanahu bil amsi yakul wayka anna ka kaza kaza kaza zuwa karshe ma'ana idan kai wa Allah dagawa akan wani dan abu da ya baka wani dan lokaci da ya ara ma, arama shikenan sai Allah ya wulakanta kai ma tumbur baki ɗaya, kowa sai ya ganka karara a duniya ina fata an fahimci wannan haka jama'a mu guje wa ganin cewa ka samu wani lokaci ko wani yanayi ko wani ƙarfi ko wata izza ka ɗauka shi kenan kafi ƙarfin kowa a duniya ka dinga mutane ɗagawa ko maganar banza saboda ƙarfi ko sarauta ko mulki ko isa ko dukiya ko dabara ko me kake ganin Allah ya baka shi yanzu yanzu nan sai Allah ya wulakanta ka kowa yana da na ba da jama'a mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu wallahi dan ziyad yayi wannan mugun magana ya soka akan hukuncin wannan mugun mutum فقام عبيد الله بن زياد بإرسال شمر بن ذي daga nan shi wannan dan ta'adda mai suna Shamar Zuljaushan sai aka aika da shi tare da sojoji wa qala ya ce da shi idhab hatta yanzila ala hukum tashi ka tafi je gaya mai sako lalle lalle dole ne ni ne zan yi hukunci yazo nan inda nake same ni fa in radiya Umar ibn Sa'd idan Umar dan Sa'ad komanda na ya yarda da wannan magana shikenan shine komanda wa illa an bai daba fa antal qa'id makanahu shi ma na sauke shi saboda na ga yana bi a hankali saboda wannan mutumi dan uwan shi ne garin sa daya ya daga mai kafa shi ma bakuran shi ne dan uwan shi to wallahi in bai yadda da wannan hukuncin ba shikenan shi ma na tire shi a komanda to kuma mun fada a baya cewa uwar dan sa din nan ya daga cikin mutanen da zamu ga mu ji karra ya daga cikin mutanen da dole a tuhume shi da jinin Husaini domin mene ya sanya duniya akan lahira ya zaɓi sarautar duniya a kan lahira an ce mishi ne ya je ya kai farmaki wasu kafirai idan ya ci su da yaƙi shi ne gwamnan garin daidai lokacin sai Allah ya zo da wannan jarabawa ta fitowa Husaini sai wannan mutum ya ce mashi to shi kenan ka je ka gama da Husaini daga can sai ka ya ce ba zan yi ba to na cire ka daga wannan aiki kuma shikenan ba abin da ka samu ya ja ka sai ce to abin da ne shawara saboda yana bala'in san mulki wannan yana da gaske abin da malamai suke cewa bi isa khalafin li khairi salafin baban shi shine fa sa'adu dan abi waqas babban sahabi amma kaji irin ta'addanci ne bi isa salafin bi isa khalafin li khairi salaf mummunan baya ne ga gaba na farko yace bari ya je ya shawara dan yana son wannan sarauta yana son sarauta kuma baya son ya samu matsala da sarauta yana ganin akan ya kyale al'amarin Husaini ya rasa sarautar nan gara dai ya san yadda zai yi mulki bala'i ne jama'a shi kenan yaje yana ta shawara ya shawara da wannan ya shawara da wancan aka ce babu wanda ya shawara da shi face sai da ya ce mashi ka haƙura da wannan mulkin da aka ba ka haƙura da gwamnan nan gara ka mutu ba kai sarauta ba ko da ta mai anguwa ce akan a ce ka je lahira Allah ya tume ka da jinin wannan bawan Allah jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan Fatima daya da ya rage a duniya a lokacin duk da haka aka bashi wannan shawara amma sai bai ji ba da ƙarshe dai koma ya ce wa mai gidan shi ya ji ya gani zai fita fagen fama yi maganin husaini daga can kuma ya wuce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka har ya je wurin a cikin rudani yake za ku zo ku je da yake a cikin rudani yana son mulki yana ja da baya baya saboda baya son ya samu matsala da wannan tuhuma amma kuma da ƙarshe dole ya yi iya tunda ya riga athar al-ajilata alal ya gabatar da duniya kan lahira dole aka yi fuskanci wannan matsala za mu zo mu ci Allah ya tsare shi da jama'a yana daga cikin bala'in da Allah ya jarumce ka a duniya ne jarumce ka da san sarauta san mulki san isa to wannan ba karamar ba ce, dan aka yi samun kanka akan kowane irin abin da baka tsammani na mummunan aiki da mummunan tunani da mummunan manufa Allah ya tsare mu shikenan wa kana ibn ziyad qad jahada umar ibn sa'd bi arba'ati alafin yadhhabu bihim ila ar-rayy fa qala lahu iqdi amra al-husayn thumma dhhab ila ar-rayy wa kana qad wa'adahu bi wilayati ar shine magana da muke dama ya riga ya bashi sojoji guda 4000 akan zai je ya gyara al'amarin mulki a ƙasar rayu sai ya ce mashi to yanzu ka fara gama da husaini sannan sai ka wuce kharaja shamar bin zuljaushen wa wasala alkhabaru lil wannan dan ta'adda shamar zuljaushen ya fito da sojoji daga kasar kufa ya kamo hanyar karbala labari kuma ya riga ya iska husaini cewa wa annahu la budda an yanzila ala hukmi ubaidillah ibn ziyad cewa dole sai dai ya bi maganar da Ubaidullahi dan ziyad ya hukunta farafada yace shi kuma ba zai bi ba wa lawallahi la wallahi yace na rantse da Allah ba zai yi ba la anzilu ala hukmi ubaidillah ibn Ziyadin, abadan Ya ce har abadan never ni kuma ba zan yi aiki karkashin hukuncin wannan mutum ba wallahi bai isa ba kowa ya hau kujerar naki kenan shikenan ga rikici ya ƙara yawa ne dan dama rikici yana faruwa ne idan ɓangarori biyu suka ki yadda da junansu shi wancan farko an kawo magana ya ce ya yadda daga baya aka ziga shi ce a ya hau kujerar naki shi ma yanzu husaini ya hau kujerar naki al-husainu al-husainu yadhkuru jayshal yudhakkiru kufati billahi yanzu ga husaini yana tuna ma sojojin kufa yana musu wa'azi yana tuna musu al'amarin Allah wa kana adadul ladina ma al-husaini 72 farisa adadin waɗanda suke tare da husaini mutum saba'in da biyu ne gaba ɗaya su kuma wancan kaji mutum dubu hudu kaga kifar ba ta daidai ba babu wazun tsakanin sojojin waje shirkufa hamsati alafi sojojin kufa su kuma mutum dubu biyar walan mata waƙafan fariƙani ƙalil husainu da jeshi bin zayyadi lokacin da aka tsaya ana kallon juna ga sojojin husaini ga sojojin ibn ziyad sai husaini ya ce da su raji'u an anfusakum jama'a ku tsaya ku tunani wa hasibuha ku tsaya ku kanku lissafi hal yasihhu lakum qitala mithli yanzu nan ya inganta ku kashe irina wa ana ibn bint nabiyikum ni dan gidan yar manzanku ne laysa ala wajhil ardi ibn bint nabiyin ghairi sannan a bayan ƙasa yanzu babu wani dan yar annabi da ya rage shi ne wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi kuma kun sani manzan Allah ya ce game da ni da ɗan uwana Hassan ya ce ha hazani sayyida shababi a janna waɗannan mutanen guda biyu shugabannin samarin aljanna ne yanzu nan za ku iya halastawa kan ku kashe ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna wasara alatar ki amur amr Lahi bin Ziyadin, walin dimami ilayhi yana ta musu wa'azi yana ƙoƙarin nuna musu cewa kar su biya wa hukuncin wancan shugaba nasu su dawo ɓangaren shi fandon malil husaini minhum suna. aka husaini ya samu yawabci mutum talatin fihi mulhurru ibnu ibn yazid at-tamimi a cikin akwai Hurru dan yazid at-tamimi shine wanda muka karanta a baya cewa shi ya fara fitowa da sojoji yace ma husaini don Allah ya kwana husaini na tafiya shi kuma yana ta kare gabansu yana kokari ya sa su kwana dan dole har Hussein ya gaya mishi magana ya ce wallahi dan dai kai da wani ne wallahi sai na rama kuma da ya ga abin da zai amma ya zan kai dan gidan yar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan komanda daga cikin mutane suka kuma bangaren Hussein da shi domin tsayawa ya ce kai jama'a yaushe wannan mutumi yana da mutunci da daraja da karama da falala ga dangantaka shi kuma ya nemi mu bashi wannan alfarma sannan mu kafuri ma in ya nemi wannan alfarma ya kamata a bashi ce to wallahi ba gaskiya kuke so ba ni na kuma bangaren shi dan aka kashe shi tare da Husaini kafa aka kashe Husaini radiyallahu anhu Husaini alladhi kana qa'ida maqdamat jaysh Ubaydullah ibn Ziyad wanda da shine komandan sojojin gaba na ainihin rundunar Ubaydullah dan Ziyad faqila lil Hurr ibn Yazid anta ji'ta ma'ana amirul maqdama wal ana tadhhabu ila al-Husayn sai aka ce da shi kai da ka zo da mu tare da mu a matsayin kwamandan sojojinmu na gaba yanzu kuma ka koma ɓangaren husaini faƙala sai ya ce wai haku allah ya tir da wallahi inni ukhayyiru nafsi bai na jannati wannan ya ce na ba wa zuciyata zaɓi ne tsakanin aljanna da wuta wallahi ya ce na rantse da allah la a taru aljannati ba zan zaɓi komai akan aljanna ba walau qut'tu wa uhriqtu ko da za a yayyanka nama na gunduwa gunduwa a ƙona yanzu ka gauna ya fi in shi a kokari ko ka taɓa jin sun yi maganar shi ba abin da ya dame su saboda ma abin siyasa kuma saboda su yan shi'a baya ga umaru dan sa'ad dan abi kasu su ne kuma jinsi na biyu na waɗanda ake tuhuma da jinin Hussein da mu zo mu karanta su jama ba wanda za mu rufawa asiri saboda tarihi ake saboda kuma su ake a warware matsalar kowa ya santa ya take a ilmance yadda take a tarihance sannan mu zo mu magana akan kuma to ina hukuncin ko bakin ciki da ake yi da ainihin fitina da ake tayarwa rana don ya daga cikin dakikanci da ma za ku zo ku ji za mu ɗauko wannan magana daga ɗan shi'a ne ɗan uwansu ba daga alu sunna me yasa ake yi me filosofin da ake yi kuma yaya ne tunanin da ya kamata a yi shine ma'ana yanzu an ce an kashe husaini da gaske ne an kashe shi an kashe shi bisa zalunci da gaske an kashe shi shahidi ne za mu ga warware wannan magana amma ni babu shakka dan aljanna ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu da muke magana in yau ashura ta yi muna nan muna bakin ciki muna yanka jikinmu muna ihu sai ne yana ina yana aljanna to me amfani me magana bakin ciki kenan ga mutumin da ya taba aljanna kaga gaba ɗaya an kalta ma abin bai da amfani kana ganin mutum ya bar duniyar nan amma kuma ya zama ya kai ga alheri kuma aqida kace cewa yana aljanna to bakin ciki me kake yi kaga bai da muhalli daga dan shi za karanta wannan jama'a za ku zo ku da gane gaba ɗaya abin siyasa ne sannan kuma idan kisan zalunci ne yasa ake yi all alright kafin shi an kashe baban shi kisan zalunci me yasa ba a yi mishi nashi wannan niyaha kafin shi an kashe Hamza dan Abdul Muttalib shi ma ahlul bait ne kisan zalunci wannan a tsaya ma iya nan tunda ku ba ku yadda da daraja da karama sayyidina Umar da Usman ba amma waɗannan dukan su ahlul ne kuma an kashe su kisa kuma irin na zalunci kuma a hairaki na daraja a musulunci sun fi Hussein daraja Aliyu ko a wajen ku ya fi Hussein daraja to me yasa ba ku yi mai kaga ashe abin duka ƙarya ne sannan kuma ina aka samu wannan addinin na yin wannan manzo Allah yana duniya aka kashe aka kashe ainihin wato Hamza ba mu taba zai ya mushi Aliyu da yake limami na farko a lissafin limaman ku na yan shi'a bai taɓa yi wa hamza irin wannan ba da duka sauran mutanen shi da aka kashe a cikin yaƙi-yaƙi bai taɓa musu ba sannan ina waɗanda aka kashe wajen kara said na ali a siffina da ainihin wato jamal idan lazumin ku dinga tsine waɗancan saboda ba kwasan su ya kamata kuma ku dinga yaba wasu su ainihin anas ɗan malik da suka bi bayan shi ku dinga yaba wa ainihin su amma rudan yasa da aka kashe su dan kare shi amma duk babu ka taɓa jin yan a suna ambatan wanda gaske waɗannan ba abin da ya dame su saboda abin wata siyasa ce kawai mummuna da aka ɗauko daga ainihin wani addini na maguzanci na farisa aka yi ƙoƙarin a shiga da cikin musulunci shine cewa akwai wani zuriya ko wani gida wanda yake dole sarauta dole kawai sai su duk wanda ba a cikinsa yake ba to baya halatta ya sarauta to abinda suka dauko kenan a cikin wancan falsafa ta al-a'ila al-muqaddasa suka saka a cikin musulunci suka dabbaka ta akan gidan sayyidina ali to ana nan ana nan ana tafiya sai kuma aka zo daidai inda babu wani namiji a gidan wanda ya kamata ya sarauta na ƙarshe wanda ya mutu bai baya ba sai suka dauko wata sabuwar ƙarya suka ce yana da yana da mata ko sadaka take da ciki alhalin kuma a tarihance bayan mutuwarsa baban mahadina da suke cewa bayan da mahaifinsa ya rasu ‘yan uwan shi waɗanda suke ainihin wato mutanen shi da almajiran shi sai da suka taskace gaba ɗaya matan aure da yake da su da sadaka da yake da su sai da suka yi kwanakin da ake yi na takaba babu wadda ta yi ko da ɓari ko ɓari ba wadda ta yana cikin tafin shi a wannan tarihin jama'a ma'ana bai babbaya ba duk da haka sai aka samu nishi ɗari sai riya musu cewa a ah, a fito a ce ai wata mata daga cikin matan shi ta haifi ɗa jariri amma jaririn ya buya saboda ka a halaka shi jariri ya da da ya san za a halaka shi har ya samu riya ɓuya karama yana aiko da wasiku ka ji har ya karatu yayi ilimi ya san wasiƙa cewa a kaza kada a kaza daga nan kuma da ya gane azzalimai sai inda yake sai ya babba ɓuya amma zai dawo ƙarshen duniya ya dawo ya kwace mulkin iyayen shi da kakannin shi shine malin da suke jira ko yanzu kaga wani ayata suna ce jama'a giza da koki shine suke jira inda an ce mahadi sai ga dan shi ya yana ko goshe yana cewa ajjalallahu furjan babu wani mahadi a irin wannan sura ƙarya ce yadda ka san ƙarya giza da koki babu shi jama'a ina fata mun fahimci wannan dan kaga siyasa ce kawai ba addini bane addinin shi addini na siyasa da ka yana da iyakar bukukuwa da yake yi na siyasa da ranakun shi da makamantansu Allah ya shirya da mu wa ba da zalika Sallar husain az wal asr baya ga haka sayyidina husain ya salla azhar ya salla al'asar. asr min yawmil khamis ranar alhamis salla bil fariqaini bi jaysh da laifin ziyad wa bil ladina ma'a ya salla ma duka ɓangarorin guda biyu da sojojinsa da kuma waɗannan sojoji da suka taho mutanen kufa duka shi ya musu sallah kuma suka bi shi wa kana qala da ya ce musu minkum imamun wa na imamun ku je ku yi sallah da limamin kuma mai sallah da limamin qalu la suka ce a a bal nusalli khalfaka za mu bi ka sallah fa sallu khalfal husaini adh-dhuhra wal 'asr suka yi sallah a bayan husaini sallah azhar da la'asa. a cikin waɗanda hadisan da za mu zo mu karanta jama'a mun karanta wani hadisi za ku tana daga cikin tafin silsilar sahiha za mu ƙara karanta wasu insha Allah daga littafin ko dai musnad Imam Ahmad ko kuma daga wannan littafi mai suna Istishhadul Hussein mai ishara zuwa ga inda suke Za ka ji riwayar da bayan manzo Allah ya bada labarin cewa al'umma ta za su kashe mana jika na Hussein sai aka tambaye shi sai tambayi mala'ikan da ya kawo mishi labarin yace kuma za su kashe shi alhalin su suna musulmai ce mai suna musulmai da aka ba kafirai ne musulmai ne batattu kawai suna musulmai za su kashe shi gaji gashi sai da suka yi sallah azza da la'asar a bayan shi jama'a shi ne liman kuma bayan ya ce musu ku je limamin ku daban namu daban suka ce a za mu bi ka sallah ba komai amma baya kuma suka kashe shi jama'a fitina ce kawai babu yadda wani bawa ya iya Allah shirin da mu falamma qaruba waqtul maghribi taqaddamu bi khuyulihim nahar can da waje jan magariba rana ta yi sanyi kuma sai suka hau dawakai da takuba suka zo suka tsaya a gaban shi wa kana al-husaini muhtabiyan bi sayfihi husaini ya kasance yana rungume da takobinsa ihtiba shine mutum ya zauna haka zama kamar yadda ake dan kwantukuru yake yana zaune yana rike da takobinsa falamma ra'ahu yayin da ya gansu wa kana kad nama qalilan dama yana dan jin bacci haka yana gengedi qala sai ce ma haza me wannan kuma da takuba qalu innahum taqaddamu sai aka ce da shi ai ga sanan sun taho yaki ne fa qala idhabu ilaihim fa kallimuhum ce ku je ku musu magana wa qulu lahum ma za turiduna ku ce musu me kuke nufi ma'ana har yanzu Husaini yana musu shi ba yaki yazo ba ba fa yaki yazo ba dan ba wanda za a yi mutum zai taho yaki wani gari ya taho da mutane 70 ya zo ne wurin mutanen kufa ya ji mai ake ciki ya ya kamata a yi ya za a kawo ƙarshen wannan fita ta bulo ta rabuwan kan musulmai da aka yi taho da mutane 'yan kaɗan iyalan shi ne ma da 'yan ƙannan shi da 'yan uwan shi ba ya zo ya fito yaƙi ba ne da sai ya fito duka mutanen makka ya taho wannan yaƙi zai ce musu aje a tambaya menene abin da ake nema fa zahaba 20 farisan minhumul Abbasu, Ibnu ali Ibnu abi talibin akhul husaini suka tafi mutum ashirin daga ciki akwai wani dan uwan Husaini mai suna abbasu ɗan Aliyu dan Abi Talib fa kallamuhum wa sa'aluhum suka je suka yi magana da su suka ce da su wa qalu suka ce imma an yanzila ala hukmi Ubaydillah ibn Ziyad wa ma an yuqatala ko dai yazo mu tafi gun Ubaydillah dan Ziyad ya mai hukuncin da ya ga dama bulala ko kisa ko dauri ko ahuwa ko aikawa da shi wurin ah, Yazidu ko kuma kawai yaki ne tsakanin mu da suka yi murtiji suka faɗi wannan magana ƙwalu sai suka ce hatta a ba abdullahi to bari mu je mu gaya mushi abin da kuka ce husaini shine abu abdullah faraja'u ila al radiyallahu anhu wa akhbaru suka yi suka ce to ya husayn kaji kaji kaji abin da suke cewa fa qala sai ya ce qulu lahum sai su ce ku ce musu ku je ku ce musu hadhihi al ku ba mu wannan daren mu shawara wa gadan nukhbirukum hatta usalli li rabbi gobe za mu ba ku labari zan yi sallah ne istikhara gobe za mu faɗa muku ra'ayinmu fa inni uhibbu an usalli li rabbi tabaraka wa ta'ala ina so ne sallah ne cikin daren nan fa bata laylatahu tilka yusalli lillahi tabaraka wa ta'ala wannan dare na ƙarshe kenan a rayuwarsa kwana yana sallah wa yastaghfiruhu wa yad'u Allah tabaraka wa ta'ala huwa mun ma'ahu radiyallahu anhum ajma'ina da shi da jama'a shi Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya haka suka kwana suna sallah suna istighfari suna roƙon Allah ya ba su mafita waqatu taffi sanata wahidin wa sittina to yaqin sune sunan shi ya waqatu taff fi sabahi yawmil jumu'a wa shagarin wannan dare juma'a kenan shabbal qitalu bainal fariqayn yaqi ya rikice tsakanin bangarorin guda biyu lamma rafadal Husaynu. an yasta'sira da Ubaidillah ibn Ziyad bayan Husaini gari ya waye ya gaya musu cewa shi fa ba zai mika al'amarin shi ga Ubaidillah dan Ziyad wa muta kiffatani ghayra mutakafi'atin kuma bangarorin guda biyu basu yawa bas babu wato babu tawazun babu babu raba karfi shine waɗannan dubu biyar waɗannan kuma saba'in da wani abu kaga babu babu tawazun equation ɗin bai yi balance ba ko me za a ce kenan da Hausa fara'a ashabul husaini annahum la taqata lahum bi shi. jaysh mutanen husaini suka ga cewa fa babu yadda za su yi da wannan rundunar ta sojoji fasara hammuhumul wahid al-maut bayna yaday al-husaini ibn ali radiyallahu anhu sai zama abinda kawai suke nema shine su mutu gaba ga husaini su tare shi a kashe su kafin a kashe shi tunda sun san babu magana a ce ku 70 za ku yaki da mutane guda 2000 kuma kar mu manta yanda wannan yakin ba jihadi bane fitina ce dukkan sun musulmai ne da musulmai ba musulmai ne da kafirai ba da aka babu ruwan Allah da bari ya aiko musu da mala'iku star stairs domin ba da kafirai suke yaki ba kuna yaki da kafirai ma in ba ku sa imani ba Allah ba ruwan shi ne balantana musulmai isu isu fitina ce da wanda yafi yawa da ƙarfi kawai shike da galaba da wanda yafi iya yaki fa asbahu yamutuna bayna yaday husaini radiyallahu anhu alwahidu tilwal akhar haka suka wayi gari ana ta kashe su gaba ga Husaini idan waɗancan sojoji suka kawo farmaki suka tawo a guje sai kawai wani ya fita ya tankare su ya fada ya fada har a kashe shi har ya fadi wani ma ya ƙara fita wani ai mubaraza da shi kamar hurdin can an ta yi mubaraza da shi ɗaya da ɗaya ya kashe sun fi mutane saba'in a cikinsu ya kashe da yawa ne ya kashe wannan ya kashe wancan daga baya suka ga in aka ci gaba da mubaraza zai kware su da yawa sai suka auka mai suka kashe shi ولم يبق منهم أحد إلا الحسين بن علي رضي الله عنه وولده علي ابن الحسين كان مريدا shikenan kafin ajima kafin la'asar jama'a an kashe su gaba ɗayan sura Hussein da shi da wani ɗanshi shi shine Aliyu ibn al wanda aka fi da suna Zainul Abidina shi kuma bai da lafiya ne sura su biyu kawai an kashe kowa suka hana shi shan ruwa Hussaini ya zama yana so ya je gurruwa suka hana shi wannan shi yasa ga wai yan shi a ranar ashura wai ba a shan ruwa wai suna so su ji irin kishin da ya ji ya kai dan shi a kai makuci ba za ka taba zai wani kishin da ji ba don kai ba bakin daga kake ba kuma kai ba ka da falala kai mutumin banza ne shine ya zama an wayi gari yanzu saura Hussaini da wannan yaro kankani sai kuma mata domin dama kar manta ya taho da mata duk da Abdullahi dan Umar ya mushi nasiha cewa kar ka taho da mata amma sai ya kama hanya ya taho da su shikenan wa baqil Husainu ba'da zalika naharan tawilan la yaqdimu alaihi ahad tsawon wuni Husaini yana zaune a cikin ainihin wato sau amashi a cikin rumfashi da takobin shi amma an rasa wanda zai iya girin gidi shi wanda yake yafi kowa rashin hankali ya taho wajen suna can tsatsaye da makamansu husaini shi kuma yana tsaye sun hana shi zuwa inda ruwa yake sha ruwa amma kuma sun kasa zuwa su auka mushi kowa yana tsoron a ce shi ya kashe shi la kadimu ahadun alaihi hatta yarji'a la yuridu an yubtaliya bi qatlihi radiyallahu anhu kowa in ya tawo ya ganshi sai ya kwana kowa baya so a ce shine Allah ya jarabta da kashe shi واستمر هذا الأمر حتى جاء شمر ابن ذي الجوشة فصاح بالناس haka aka ci gaba da yi wannan matsiyaci mai suna shamaru ibn zujoshan yaro sai ya daka musu tsawa shine komanda kuma kasan kuma sojoji obebi ko complain yace wai hakum Allah ya tsine muku albarka sakilatkum ummahatukum uwayenku sun yi asara haihuwarku ahitu bihi waqtuluhu ku kewaye shi ku kashe shi ku kashe shi jama'a ku jira wannan ganganci ba faja'u wa hasalul husayn ibn ali sai suka bi suka kewaye husayn fasara yajulu bainahum bisayfi radiyallahu anhu yanda san shirin drama jama'a suka kewaye shi gaba daya sai yana jedin ya juya ya kalli nan ya kalli wancan yana takobin shi in yayi kansu sai su matsa baya in yayi kansu sai su matsa baya sun kewaye shi su wajen 30 shi kuma rai kwaya daya kaga inda gaskiya suke nema sai su kama shi da ranshi karsa kashe shi amma wancan shedanin komanda me yace musu uqtulu ku kashe shi shikenan fasara yajulu bainahum saifi radiyallahu anhu hatta katala minhum man qatala har ya kashe iya wanda ya kashe wa kana kasabu sai ya kasance dama jarimi ne kaman kerkeci ko damusa walakin al-kathara taglubu shaja'a amma sarkin yawa ya sarkin karfi in ji malam Muhammad bin Usman sarkin yawa ya sarkin ƙarfi ina zai da su wasaha bihim shamaru har yanzu dai suna ta ɗan jan jiki suna jan ƙafa, suna ganin kai wannan fa ba ƙaramin bala'i ne muke namu jawa kamar yadda ka san dai mutum da yake da sauran hankali da imanin shi da sauran tunanin shi idan zai yi wani mugun abu za ka ga ra'idul kalbi yana tuna maka cewa in kar ka yi ba bai dace ka yi ba har da ƙarshe ɗan ya galabace ka ko imanin kai cice ka wasaha bihim shamaru hakun ma za tantaziruna wannan mummunan mutum mai mummunan aiki da mummunan suna ya ce Allah ya tsine muku albarka mai kuke jira da shi akadimu ku shiga ku tafi irin wato irin da za a ce kawai faya ku auka mushi fata kaddamu ila al-husaini fa qataluhu radiyallahu anhu shikenan sai suka tafi da ya musu da ya ba su wannan umarni na karshe shikenan sai suka tafi kawai sai suka kashe husaini radiyallahu anhu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallazi bashara qatal al-husayn wanda shine kai tsaye ya ainihin kashe sayyidina husaini shine wani mutum mai suna sinanu ibnu anas an-nakhai jama'a kun taba jin sunan wannan a bakin yan shi'a suna tsine mai wannan shine wanda yasa takobi ya saru husaini ko kuma kamar yadda ake cewa ya taɗiye shi ya faɗi yana taɗiye shi da ya faɗi shikenan sai kuma yasa takobi sai ya daɗe kanshi ya cire kan gaba ɗaya da kasa ana cire kan rago idan an yanka shi wa hazzara asau ya cire kan shi radiyallahu anhu Allah ya ƙara Hussein yarda wakila an ce kuma a wata riwayar shamaru shamar din can da kan shi ne ya cire kan sai ma ya ce qabbahu wallahu Allah ya wulakanta waɗannan guda biyu za zo sai mun gama karanta wannan gaba ɗaya za mu zo mu karanta tarihin Hussein takaitacce daga littafin Sirru alamin nubala ina ganin sai mako mai zuwa Allah ya kama insha Allah ka ji yadda Zahabi ya bada labarin wannan a ta takaice waɗannan abubuwan jama'a babu shakka abun bakin ciki babu shakka abun takaici amma addininmu na musulunci bai hukunta nan sai mu maida abun kuma abun duk shekara wannan ba addinin musulunci ba ne, waɗanda suka biyo bayan an kashe Hussein daga cikin mutanen kwarai tabi'ai da ɗaliban shi da 'yan shi'a shi na gaskiya ba su yi wannan ba mutanen kwarai ba su yi wannan ba sai lokacin da al'amari ya juya gwamnatin musulunci a cikin ƙarni na hudu juyin juya halin mulki ya fada hannun wannan ya fada hannun wancan har ya fada hannun 'yan shi'a su ne daula ta ubaidiyya suka zama suke da mulki a ƙasar bagadaza a cikin zamanin sarakuna na banu abbas shi kenan su ne suka sa aka fara wannan al'amari ranar goma ga wata ranar ashura za su hana a buɗe kasuwanni ma'ana sun ba da public holiday kenan su ne sarakuna su ne shugabanni babu aikin gwamnati babu kasuwanci babu makarantu babu zuwa gona duk wanda aka kama sai an hukunta shi kuma su sa maza da mata suna yawo suna kiɗa suna kuka suna dukan jikinsu sun sa baƙaƙen kaya yadda ka gari ana yin irin wannan a dinga zubar da jini a yi ta kuka ana tsinuwa ana tsinewa ainihin sahabbai da manyan mutanen kirki kai sai ta kaiwa ma a bakin masallacin ku kasashen iraki a lokacin sai da aka dinga rubuta maganganu na tsinewa sahabbai la'anatullahi alawa ne alawa ne su abubakar da su umar da su ainihin muawiya sai da aka dai wannan mutane ba sun ki yadda da wannan sannan aka daina yin wannan karanta littafin siyarwa alamin nubala na alimamun bayan jama'a na fatan mun gane wannan waɗannan mutane guda biyu suka zo suka kashe sayyidina Husaini dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa da an qutala Husaini radiyallahu anhu humila ra'suhu ila Ubaydillah fil Kufati bayan da aka kashe sayyidina Husaini sai aka dauki kan shi aka kai ma Ubaydillah dan Ziyad a garin Kufa faja'ala yankutu bihi biqadibin ma'ahu kana ma'ahu yadkhuluhu fi famihi da aka wani shaidanin da ya dauki mu zo makaranta a cikin littafin nan na ainihin wato malam sallabi akwai wani shaidani da ya dauki kan ya tafi da shi da ya je sai ya biya gidan shi ya tafi gida ya aje kwanan a cikin daro yana shiga ya ce matashi ta ce me ya faru ya ce ai na zo miki da arziki ta ce me arziki ya ce ai daga yau mun samu kuɗi zan je ga kan Husaini nan zan je in kai masarkin nan amin kyauta ta ce Allah ya tsine maka albarka ta ce wallahi aure ya kare tsakanina da kai ni ba zan zauna ɗaki ɗaya ba zai ƙara haɗa mu da kai ba tsinan ne irinka yanzu kan ɗan ƴar gidan manzo Allah ne za zo da shi gidan nan haka na alfahari kai ko wani irin matsiyaci ne sanadiyar mutuwa auren wurin suke sunanta annawa kaga wannan mata ta nuna jarinta mace ce fa mata aure mijinta yayin wannan rashin mutuncin nan take ta tsitsi ne mai albarka ta yi kwana da shi kaga da ya kamata yin abin da gaske ne ana so a dinga nuna duk wanda ya so Husaini a yabe shi Guda da wannan ita ma sai mu ga an daga tuta da sunanta an yi kafin ta ana yabanta ranar aishura amma na rantse muku da Allah jama'a mafi wannan abubuwan ma basu ma san su ba su ma san wannan karatun ba kawai an ce musu kawai an kashe Husaini an yi zalunci ka mu daga musu kenan su fashe da kuka saboda shi ma kanshi ogan bai iya wannan karatun ba jama'a irin wannan karatun da muke kanta babu wasani in ka yana kan tashi sai ka sha mamaki inda ka san dan islamiya mai koyanta da baki kaga wannan yaushe zai karantar da mutane yaushe zai iya musu hujja yaushe zai iya bincike da nazari yaushe zai iya wannan wannan ba ahali ne ga wannan aikin musta muallim bai san wannan ba gaba ɗaya jama'a Allah ya shirya ne sai yake cewa faja'ala yankutu bihi bi qadibin kana ma'ahu ubaidillahi dan ziyad saboda rashin mutunci da aka zo aka aje kan Husaini yana riƙe wata sanda sai dinga ɗaukan sandan yana cakawa a jikin haƙorin haka yana cakawa a jikin haƙorin yana zunguran kan da shi akwai wani dattijo a wajen tsoho ne ya riga ya tsufa ba abin da zai iya wa kana li Husaini thagar Husaini yana da wushiriya to a wannan tsoho shine Anas dan Malik Anas yana rawar jikin yan tsofaffi yaga kai wannan wulakancin yayi yawa faqama Anas ibn Malik wa qala sai anas ya miƙe sai ya ce wallahi la asu annaka yace na rantsi da Allah zan ci mutuncinka wato sai dai ya rasa rayuwa shi a tsoho ne fa a lokacin gaba daya riga ya tsoho ba abin da zai iya amma ya kai wannan jikan manzon Allah mu kuma mu ne sahabban manzon Allah masu kaunan manzon Allah da mutanen gidan shi muna tsaye baya an kashe shi bayan da muka iya yanzu kuma zo ana wa kanshi wannan wulakanci sai ce wallahi zan ci mutuncinka laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mawdi'a qadibika min famihi na ga manzan Allah yana sumbantan inda kake saka wannan sanda taka a cikin bakin wannan yaro Shi ne shi kuma sarkin sai yake cewa wallahi ba dan kai tsoho ne wanda baka da amfani ba da na maka kisan da ba taɓa jin labarin irin shi ba ce oho ne duk abin da ka mun kamun mutum banza Anas ya faɗi maganganu iya san ran shi tunda tsoho ne bai da bai jiran komai a duniya kuma hankalin shi ya riga ya tashi ko yanzu ne faɗa haɗa ka da tsoho ba sai dai yi hakuri ba duk girman ka da kana ganin kai wai sarki ne ko mai martaba ne ko waye in faɗa da kada tsoho in ya fara gama magana eh, sai daga kyale shi kuma ko ka kashe shi ka kashe banza ba gani da tsofi suka dinga malaman zaɓe a wurin siyasar nan jama. shi tsoho ya zo duk abin da ya gara ma zai faɗa dole kuma ya ce baba ya ku ya kuri baba kai ma da kake da yakurin sai ya dawo kanka kai wasa <laughs> sai ya ce ah, qala ibrahimun nakhai Laukun kuntu fi man qatala al-husayna thumma udkhiltu janna istahaytu an amurra ala an-nabi sallallahu fi wajhi wani malami mai suna Ibrahimun Nakhai yace da ina cikin waɗanda suka kashe Husaini sannan kuma Allah ya yafe mini ya shigar da ni aljanna yace wallahi da zan ji kunyan na wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aljanna kaga wannan mai hankali ce manzo Allah ya ganni na kalle shi aljanna a ce na kashe jikin shi ce wallahi zan ji kunya man qutila ma al-husaini min ahli baiti ga kuma waɗanda aka kashe tare da husaini daga cikin mutanen gidan shi qutila min abna'i ali ibn abi talib al-husain nafsi an kashe daga cikin ƴaƴayen ƴaƴayen sayyidina ayyudan abi talib al-husain nafsu husaini din shi kan shi wa ja'far da Jafar dan Ali dan Abu Talib wal Abbas da Abbas dan Ali dan Abu Talib wa Abu Bakr da kuma Abu Bakar sayyidina Ali ya da mai suna Abu Bakar wa Muhammad wa Uthman waye ce ana akwai rigima tsakankanin sun akwai rigima zai sa wa shi suna ba zai samu su sunayen su ba wa min abna'il Husaini daga cikin 'ya'yan Husaini kuma akwai Abdullahi wa Aliyu al-Akbar ghairu Ali Zainul Abidina an kashe Abdullahi dan Husaini da aliyu dan husaini banda aliyu ɗan husaini din can mara lafiya yana da 'ya'ya masu suna aliyu guda biyu akwai aliyu akbar sai kuma aliyu al'asgar kenan kenan shine zainul abidina wanda daga baya ya rayu ya girma babban malami ne a musulunci babban malami ne a musulunci ya da har mazhaba ya da ita saboda malami ne wanda yake da fikihu da ilimi kuma 'yan shi'a zaka ga ba sa kula shi saboda bai biya wannan sakarci da rashin hankali irin nasu wa min abna'i aqil sai kuma ƴaƴan aqilu wato wanda suka ce an kashe dan uwansu muslimi kenan ko ba za su hakura ba akwai Ja'far akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Abdullahi ibn Muslim ibn Aqil akwai kuma Muslim dan Aqil wanda aka kashe kana qad utila bil Kufa wanda aka kashe shi tun a Kufa wa min auladi Abdullahi ibn Ja'far da kuma cikin ƴaƴan Abdullahi dan Ja'far dan Ali dan Abi Talib aunun wa muhammadu su kuma an kashe guda biyu masu suna aunu da muhammad samaniyatu ashara rajulat kulluhum min ali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum 18 gaba ɗayan su jinin manzon Allah gaba ɗayan su sharifai ne qutilu fi hadhihi al-ma'arika ghayra al-mutakafi'a an kashe su a wannan yaki wanda babu balance a kankanin sojojin bangare guda biyu mutum takwas daga cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi عليه وعلى آله وسلم لله wa inna ilaihi مقتل irhasatu maqtalil husayn jama'a قال لابار dai ga labarin ya taho ya taho labari wanda yake ainihin wato ba mai daɗi ba nan ana ta yace irhasat abinda ake nufi da irhasat shine watin a kaman a ce da Hausa shine kaman a ce abinda za a tsinkayo ko abinda za a yi takahuni wato abinda za a yi gesin a ce kaza ana sa ran zai faru ka kalli wani abu sai ka yi wato hukunci cewa ina ganin kaza zai kamar mutum ne ka gan shi na ganganci da abin hawa an ka ce na fa za ka samu hatsari fa to wannan irhas ne ba wai ganin gaibu kake yi ba kai maka irin na shehu juha ko shehu juha ne aka ce yawon bishiya yana tsara itace sai kuma makale akan wanda yake tsara din sai wani ce mishi zaka fado ba bai da ba kawai kuma sai ya fado sai shake mutum ya ce wallahi mutum ya san gaibu sai ya ga mai ran da zai mutu ya aka yasan san zai fado <laughs> da mutum ya rasa yadda zai sai ce mishi ran da ka ji jakin kai kuka uku to ranar zaka mutu dan dai ya kai labari ne dogo ba shi muke yi ba to wannan shine irhasat hangen nesa wato alamomi da suke bayyana cewa lalle za a kashe Hussein an ummi salama ta qalat kana jibrilu inda annabi sallallahu alaihi wa wal husayn ma'ahu ummi salama ta da labarin cewa tana zaune manzon Allah yana wajen tare da Husaini kenan sai ainihin Jibrilu ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bakal sai Husaini ya kuka fatarakat sai ta kyale shi fa dakhala ala annabi sallallahu alaihi sai husainin ya tafi gun manzo Allah da ta rike shi manzo Allah suna ganawa da jibrilu a mala'ika sai husaini yana kuka irin yana so gun yaje kun manzo Allah sai ta sake shi sai tafi na minan nabi sallallahu alaihi wasallama sai husaini ya zo kusa da manzo Allah ya zauna fa qala jibrilu sai jibrilu ya ce masa atuhibbuhu kana kaunarsa ya muhammad fa qala na'am manzo Allah ya ce kware kuwa qala inna ummataka sataqtul aiko ka ne za su kashe mashi wa in shi ita araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha in kana so sai nuna maka kasar inda ake za a kashe shi fa arahu iyaha sai nuna mishi kasar fa idan ardu yuqalu laha karbala sai ga kasa ana ce mata karbala wannan hadisi yana cikin littafin fadailu sahaba a cikin lamba hadisi na 1391 wa huwa hadisin mashhurun lakinnahu da'ifun min jami'i turkihi an ummi salama amma yana da rauni daga Ummi salama sai dai kamar yadda muka faɗa waɗannan hadisai an haɗa majmu'in su sun inganta mun karanta a cikin littafin silsilar sahiya ta malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ji kanshi wa an Ummi salama qalat sami'tu jinna tanuhu ala al-husayn ta qutila tace naji aljanu suna wa husaini kukan mutuwa sanda aka kashe shi wannan kuma isnadin shi ya inganta a cikin littafin fadailus sahaba wa amma ma min anna samaa sarat tamtur dama amma abin da aka ba da labari cewa sama ta yi ruwan jini wa anna au anna judura luhitat ko kuma cewa duka ainihin wato bangaye na garin gaba daya luhitat biddima sun jike gaba daya amma duka bangon garin kufa fenti da jini ba a san ta ina jinin ya dinga tsatsafowa ba au ma yurfa'u hajarun illa wujida ta tahu mu. ko kuma cewa inda ka daga wata tsakuwa ko wani dan dutse sai ga jini a kasan shi kamar an yi damunar jini aw ma yuzbahuna jaduran ma yuzbahuna jaduran illa sara kullu hudama ko kuma babu raƙumin da za a yanka sai ya dinga digar jini har sai ya dige gaba ɗaya ya zama jini dukan shi yadda kasan kankara na narkewa fa hadhihi kulluha akazib mallai ce duka waɗannan zuƙi ta mallane ƙarya ne gaba ɗaya in a ne suke faɗa waɗannan ƙarya cewa a yaran da aka kashe usaini duwan dutsen da ka ɗaga a duniya jini kawai ka gani din da ka ga kwata jini za ka gani a ciki kamar ranar layya duk bangon da ka taɓa ka dangwala haka jini za ka dangwalo ko ina jini wai duka jini ne na Hussein da aka shishi. wannan kare da ne da cewa kuma wai an kamo 'ya'yan shi nan mata an ɗaure su ɗaurin mangala a jikin raƙuma da dawakai an shiga da su ƙasar kufa wannan ma ƙarya ne cewa wai abin da ya sa raƙumi kenan ya yi tozo biyu raƙumi bakati wai ya yi tozon ne wadan ya lullube su saboda an buɗe musu al'aurarsu jama'a duk wannan zuke ta malale wannan labaran da da yanzu babu shi gaba ɗaya a cikin karatu irin na 'yan shi'a ne dama kuma su suna aiki da ƙarya dama duka addininsu na ƙarya ne zama na fata muna gane wannan waɗannan duka ƙarerai ne ba su tabbata ba laisa waɗannan wace wata rahatin kuma duka shaci faɗi ne shine tarahat لها سند صحيح sahihun النبي صلى الله عليه وسلم babu isnadi mai inganci zuwa ga manzon Allah game da wannan au ahadin mimman asara al ko kuma zuwa wani mutum da ya rayu lokacin da aka yi wannan fitina wa inna ma hiya akazibu karerai ne tuzkaru ana ambatan su da isaratul awatif dan a motsa zakatan mutane dan asa su kuka za a je a ta wannan tarihi ana cikin yi ana kuka ana shaka majina shikenan sai imani ya ja mutane sai kowa ya ta kuka ai ta kuka ana tsinuwa aw riwayatun bi asanida munqati'a ko kuma riwayoyi ne da isnadoji wanda suke basu inganta ba yankakkun isnadoji min man lam yudrik al hadisa. daga mutanen da basu ainihin wato riski wannan hadisa ba wannan bayani karanta sa cikin littafin al-bidayatu wan nihaya ta ibnu kathir ina fata mun rabin wannan jama'a wa ibn abbas qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fil manami bi nahari ash'afa aghbara ma'ahu qaruwatun fiha damu ibnu abbas yace nayi mafarki na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin da rana a cikin rana Ga shi nan yayi butsu-butsu kaman yayi tafiya ya sha wahala yana riƙe da wata kwalba fiha damu a cikin ainihin kwalba akwai jini yaltaqituhu yana tattara jinin Kultu ya rasulullah ma hadha sai nace ya manzon Allah menene wannan qala damul Hussaini wa ashabu yace wa ashabi yace wannan jinin Hussein ne da jama'a shi lam azal atatabba'uhu mundu yau, ban gushe ba ina bibiyan shi ina tara shi tsawon yau qala ammaru sai ammaru yace wa rawi hadha alhadith rawi hadha alhadith yace fa hafidna dhalika fa wajadnahu qutila dhalika yau ibnu abbasin da ya ba mu wannan labarin sai muka lissa faran da ya faɗa mana wannan labarin daidai da ran da aka kashe Husaini ne ma'ana shi yana makka ranan ya ba su labarin yi wannan mugun mafarkin kuma sai ya dace da ran da aka sha ni wannan yana cikin fada'idu sahaba kuma isnadin ingantacce ne wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kudu manzo Allah kuma yana cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani wanda ya ganna a cikin bacci to ya ganni kuma da ma ibnu abbas ya san manzo Allah ibnu abbas an nas bi sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana da karatu mai zaman kanshi ba nan ne muhallin shi ba shi ne me ma'anar ganin manzan Allah mafarki wanda muka karatu da su a baya a littafin ainihin wato a shama'il muhammadiyya za su yi mai wannan karatun bi tafsilin laba asibi wallahu ta'ala ala sai ya ce a ƙasa ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da musu suka fitar da shi ka karanta a cikin sahih bukhari kitabu ta'abir babu man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam fil manami a lamba hadisi 1994 da muslim a cikin kitabun ru'ya babu qaulin nabi sallallahu alaihi salama. man ra'ani fil manami faqad ra'ani a cikin hadisi na 266 jama'a ina fata mun gane wannan jama'a bayan da muka gama jin wannan labari na ainihin kashe Husaini kaji dai har an kawo ƙarshen yanzu gashi nan sayyidina Husain dan Ali dan Abi Talib an kashe shi Allah ya ji kanshi da gafara bari mu koma gun malam Sallabi mu ƙara jin wasu bayanai amma kafin nan jama'a ga wannan takarda ga shi liman wannan sai ai photocopy shi zamu karanta shi a nan gaba bayanai ne akan magana akan hukuncin cewa shin wani shahidi ne ko ba shahidi ba dan zamu ga me magana akan wannan magana bar mu kuma gun malam doktor Muhammad Ali as Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi a littafin nan mai suna a Umawiyya Awamilul Izdihari wa ta Inhiya in kun tuna a wancan lokacin mun karanta wasu maganganu daga cikin maganganun da ya yi. za mu ƙara bi a hankali mu ji wasu maganganu game da ainihin abubuwan da ya faɗa na farko shine game da cewa suwa ake tuhuma da jinin sayyidina Hussein suwa ne ne abun tuhuma da jinin sayyidina Hussein baya da ya magana akan cewa an samu sahabbai ya lissafo sahabbai wajen guda goma sha nawa waɗanda suka Hussein nasiha cewa kada ya fita cewa amma bai ji nasiha su ba to ana nan sai ya ci gaba da bayani cewa ga abin da ya faru har zuwa kashe muslimu dan aqili da kuma abin da ya faru na kaucewar da mutanen ƙasar iraki suka yi suka ba shi wuri a kashe shi da jama'a shi sai kuma ya ce ga waɗanda za a tuhuma da ainihin jinin Hussein bayan ya bayani akan waɗanda kuma suka yi aikin alkhairi dangare da Hussein da gaske akwai waccan matar Nawar bintu malikin wadda muka faɗa wata ke mata wani mai suna khauli ibn yazida da hurru dan ainihin wato da wancan Kwamanda mai suna hurru dan yazid da ainihin walid dan utbatu dan abi sufyana gwamnan ainihin makka kenan da lu'manu dan bashir wannan duka sun yi abin alheri ba su yadda aka hada baki da su akan wannan fitina ba sai ya ce manil mas'ul an qatil husayn suwa ake tuhuma da jinin Husaini yace ce masulu an qatil Husaini atrafu bangarori ne da dama na a ahlul kufa mutanen kufa su asalin yan shi'a in ahlul kufa humul ladina katabul Husain ibn Ali wa huwa fil madinati wa mannauhu bil hatta kharaja ilayhim bir ragmi min tahdhirati sahabati lahu bi adami al yace mutanen kufa su ne mutane na farko da za a tuhuma da jinin Husaini dan su suka rubuta mashi wasiku cikin buhu guda suka nuna mashi lalle ya taho ya zo inda suke baya ga cewa sahabbai sun tana shi tahowa walamma ayyana ibn ziyad amiran al-kufa walamma ayyana ibn ziyad amiran al-kufa ta'akhkhara an-nasu an nusrat al-husayn amma lokacin da suka ji an sa wancan mugun mutumin an ce shine gwamnan kufa sai suka ja da baya wa anta ayidi suka ki taimakon shi bal kai ba ma haka ba wan kharatu fi jaysh suka shiga cikin sojojin ɗan dan ziyad allazi haraba huwa qatalahu sojin da suka kashe husaini suka yake shi waliza dan haka ne abbar al-hafiz ibn hajar an moke al-kufa min al-husaini bi qawli dan haka ne ibn hajar yace da yana bayanin matsayin mutanen kufa game da husaini yace zila galibun nasi an mutane da dama suka taɓe suka bashi waje fata akharu suka ja da baya ragabatan dan kwaɗayin abun duniya wa rahabatan dan kuma tsoron wancan ubaidullahi dan ziyad ma taqabala al-husayn wa man ma'ahu al jundil kufa al jundil kufa nadal husayn zu'a ma'a ahli kufa ka'ila lahu jama'a ku ji wannan magana lokacin da aka yi gaba da gaba tsakanin husayn da sojojin mutanen kufa sayyidina husayn ya kwalla kira ya yi sunan sarakuna jagororin wannan jama'a da suka mai wasiƙa suna cikin sojojin ya ce musu ya shabafa ibn rabe wa ya hijara ibn abjar wa ya qaisa ibn al-ash'as wa ya yazid ibn al-harith waɗannan suna cikin sojojin da ba kuma su ne suka yi sainin wasiƙun da aka aika mushi mun ce mutu na kowa asiri yace musu alam taktubu ilayya annahu qad aina atisma ba ku ne kuka aika min da sako cewa komai yayi lafiya ba wa akhdar janab cewa in taho nan akwai sojoji za su taimake ni wa tamatul jima aljiham wa inna ma taqdimu ala jundin laka mujannad kuka ce mun zan taho sojoji na da suka riga suka shirya fa aqbil ka taho qalu suka ce lam naf'al ce ƙarya ne ba mu bane saboda rashin mutunci jama'a wasiqun su ne fa qala yace tsarki ya tabbata ga Allah bala wallahi da qad fa'altu yace na rantse da Allah kun rubuta wasikun nan fun qala ayyuhan nas idza karihtumuni an ansarif ankum ila ma'amani to yace to in ba ku kaunata ku kyale ni ne kwana na tafi wa bin nazari ila aqwali sahabati ridwanullahi alaihim fa innal ittihama muwajjahun ila ahli al-iraq da haka in ka kalli maganganun sahabbai tuhuma ta farko zaka zaka daura ta ne akan waɗannan mutanen ƙasar iraki sun rubuta mai wasiku sun ja ra'ayinsa ya taho sun kauce sun bashi wuri ya musu wannan magana ya tuna musu ya kira sunansu suka ce ƙarya yake wa za mu gaskata shi ko su shi za mu gaskata wa zalika fil mas'uliyati al muta'alliqa bi qatl al husayn sahabbai sun tuhumi waɗannan mutane na ƙasar kufa wajen bayani akan ainihin wato kashe husayn wa hadhihi ummu salama radiyallahu anha lamma ja'a na'il husayn ibn ali la'anat ahli al iraqi wa qalat ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da labari ya zo mata cewa husaini ya rasu shine na'ayu ta tsine mutanen kuba tace ce qatalu sun kashe shi qatalahumullahu Allah ya kashe su azza wa jalla garruhu sun yaudare shi mai ya kare ne dama wuta mai muke gani ok Allah shi kyau ummu salama ta ce gharruhu sun yaudare shi wa dalluhu sun ainihin wato kai shi inda za a kashe shi la'ana ta ce Allah ya tsine musu albarka wannan magana ce ingantacciya daga ainihin uwar mu'mine a ummu salama wa ibn umara radiyallahu anhuma ibn umar Allah ya kara masa yadda ya ce يقول لوفد من أهل العراق حينما سألوه Ihrami, دم البعود في الإحرام سيدنا أبو الله rana شكما وترانا متانا sun zo سنزو أيكين هجي sai suke مش فتوا game da wai idan mutum yana sanye da ihramin shi sai kuda ya zo ya taba shi sai ya kashe kuda jinin kudan ya taba ihramin shi to wai aikin hajin shi ya lalace ko ya zai faqala ajaban lakum yace abin mamaki jama'a ya ahalar iraki ce kai kun bani mamaki mutanen iraki Ta kuturuna, ibna binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku da iya kashe dan gidan yar manzon Allah wa tasaluna an damil ba'ud amma kuna tunanin wai jinin zinun kuda yana da wata alfarma har kuna tambaya me hukuncin jinin kuda shin kun kashe kuda a aikin haji wai za ku bi fidiya sai ce da mutanen banza tana kashe ku kashe dan gidan manzon Allah jika manzon Allah ko kuma kuwa tambaya game da jinin kuda kaga shi ma yana da wurin shi su yake tuhuma da jinin kenan wannan hadisi a cikin bukhari wa Bagdadi al-baghdadi fi kitabihi al-farq bayna al-firaq al-imam al-baghdadi mai littafin al-farq bayna al-firaq yake cewa rawafid al-kufa ɗan shi an ƙasar kufa mausufuna bil gadari wal bukhl dama can halin su ne ha'inci da ruwa haji jama'a wa qad sara al-mathalu bihim fiha har ma sun zama abin buga misali wajen yaudara da rowa hatta kila har sai ka ji an ce abkhalu min kufiyin ce wani rowa kamar mutumin kufa inda kamar da yake cewa rowa kamar na goyi to haka su kuma laraba sai a ce ai wani rowa kamar mutumin kufa wa aqdaru min kufi ko kuma a ce wani ya iya makirci da ha'inci da yaudara kamar mutumin kufa wal mashhur min gadrihim salasatu umuri ya ce sun shahara da yaudara guda uku da suka yi akwai yaudara guda uku da suka yi na farko ba da makatali aliyu radiyallahu anhu bayan kashe sayidina ali allah ya kara masa yadda baya ulhasana sun ma hasan a wa gadaru bi sannan kuma suka yaudare shi suka ha'ince shi suka mushi garari fi ba sabita al a wurin da aka yi sulhu na ku wani labarin nan shine sabit al-maza'i sunan waje ne fata'anahu sinanul ju'af har wani shaydani mai suna sinanul ju'afi ya soka mishi mashi kaga jahilci da rashin kan gadan yan shi'a cewa suke waɗannan mutanen sasan su ne ma'asumai ne hakan ne ya faɗa to ma'asumi shine wanda baya kuskure shikenan sai yazo ya ce ya hukunta ya janye daga sarautar da aka bashi ya bar mu Muawiya sai suka ce wannan kuskure ne ba su yadda ba to yanzu wa yake da kuskure kenan shin ma'asumin ne ya kuskure ko ko ku ne yan shi'a kuka saba wa ma'asumi a halahu mamurru duka kowanne mai ɗaci ne to a wurin da ya bada wannan hukuncin suka tada hayaniya suka dinga zage-zage da iskanci a sai da ta kai wa sun kai mushi farmaki cikin rumfar da yake har wani shedani ya caka mushi makami a ƙasan hammatarsa sai da wajen kwana arba'in yana jinya wannan ciwon kaga gadari na farko kenan shine yaudara ta farko na biyu katabul husayn radiyallahu anhu wada'uhu ila al-kufati liyansarifu eh, liyansuruhu ala yazida sai rubuta husayn wasiqu suka kira shi suka ce yazo kasar kufa za su taimake shi akan yazidu faqtarra bihim ya wadare da su wa kharaja ilaihim ya fito zuwa inda suke falamma balaga karbala'a gadarubi da ya iso karbala suka yaudare shi wasaru ma ubaidillahi yadan wahida alaihi suka hada kai su da ubaidillahi suka yi alliance suka yi maja suka kashe shi hatta qutal husayn wa aktharu ashiratihi bi karbala a kashe shi da mafi yawan mutanen shi a karbala kisa ku yan shi amma ku tare jahilai ne ba ku sa abin da kuke ba ku ya kamata a tuhuma a fito ana tsinewa amma ku ne kuke tsinewa su dan kun fi kowa iya iya rashin hankali ga mari ga tsinka jaka wannan shi ne abin da suke mutane su ne suka kira shi suka gaito shi ya zo kuma suka haɗa kai da sojojin banu umayyan da suke tsiyewa suka kashe shi yanzu kuma suna tuhumar musulmai da jinin shi jama'a kun dai ji wannan magana daga malamai ba daga jahiliya wanda ba su iya ta da baki ba jama'a Allah shi da mu na uku sai ya ce gadruhum bi zaid ibn ali ibn al-husayn nakasu bai'atuhu sai kuma zaid ibn ali ibn al-husayn wanda daga baya shi ma yazo yayi tawaye suka mushi mubaya'a jikan manzan Allah ne yayi yayi waye ga wutun Bani Umayya suka mushi mubaya'a wa aslamuhu inda shikida da qitali da yaki ya tsanani suka mika shi suka ce gashi nan su ba sa yi kashe shi suka mika wa bakan gaba shi inna juz'an kabira min al-mas'uliyati yaqaw ala ahli al-kufati alladhina jabanu wa naqadu uhudah malam sallabi yace bangare mai girma na responsibility na alhakin jinin Husaini yana kan waɗannan mutanen kufa wanda suka ji tsoro suka ƙi taimakon shi suka warware alkawarin da suka mai bayan da duka sun yi mu baya ba musulmi ɗan aƙil a madadin husaini ko mun karanta a baya amma kawai suka koma wasu suka koma gida suka kwance suka ce ba ruwan mu ne ba ruwan wasu kuma suka fito suka shiga cikin sojojin ubaidillahi da aka shi shi wanda aka shi tare da su mutanen shi ne da ya taho da su in ban da su hurru da suka goyi bayan shi babu mutum ɗaya daga cikin da zai ce bari ya zo a kashe shi kafa kashe Hussein mutanen Makka da Tabu su a kashe ina dubban mutanen da suka aiko mai da wasiƙo ga sunan ya ce ba ku ce kaza ba suka ce ƙarya ne jama'a yanzu waɗannan mutanen su ne har za su samu baki wai yanzu shi a wasu suna bakin musulmai akan Hussein saboda suna ganin su in su jahilai ne su ɗauka kowa jahili ne bai san abin da yake ba sai su samu mutane jahilai wanda suke adifa kawai suke da ita sai a ce musu ai an kashe Husaini an yi zalunci dole sai ka ji gaskiya ba kyauta ba gaskiya ne ba kyauta ba amma su waye suka kashe shi to ka mas'uliyar farko ka ko su waye su ne ƴan shi'a mutanen da suke ganin su jama'ar shi ne waɗanda suka gayyato shi suka waɗe suka ba shi waje ba su tsaya iya nan ba suka koma cikin sojojin da suka yake shi su ne za mu zo za ka ji waɗannan da suka kashe shi daga cikin wanda suka sare kan shi ɗin suna cikin sojojin da suke cikin rundunar baban shi ranar sufina don ka tabbatar yin shi'a ne duk wannan alkawari ne muke cikawa cewa sai mun faɗi sunan kowa don in za a yi tsinewa a sani don in za ku tsine ku sama kuke tsinewa sai ku dinga lissafa suna waɗannan ku rubuta su a jikin wannan bana da kuke yi kuna cewa Allah ya tsinewa ne shine ya ce kaza Allah ya tsinewa ne shine ya kaza wani kuma Allah ya sa mai albarka saboda ya yi kaza amma ba za ku zo ku dinga mutane dungu kuna tsine wasu bayan Allah waɗanda sun daɗe da mutuwa maka ba wannan hadisar ba wannan kwata-kwata ba adalci bane a cikin aiki Allah ya shirya da ce ya ina ganin sai mu kwana anan insha Allah idan Allah ya kai mu mako na gaba sai mu zo sai mu karanta sauran bangarorin da malam zai ba mu labari guda hudu ne akwai shi Ubaydullah dan Ziyad akwai Umar dan Sa'ad dan Abi Waqas shine komanda kenan na wannan runduna sai kuma babban sarkin gaba daya yazidu dan muawiya waɗannan su ne guda hudu mutanen da bangaren da aka tuhuma da jinin husaini mutanen kufa da suka gaito shi sai kuma gwamnan wannan gari ubaidullahi dan ziyad sai kwamandan randanar shine umar dan sa'ad dan abi waqas sai kuma sarkin wannan zamani domin aka yaba a zamanin ka babu yadda ka iya dole ya shafe ka musamman kuma zamu zo mu ji cewa bai dauki matakin da ya kamata ba idan baka yarda da abin da aka yi ba kai sarkin ya kamata sai ka dauki mataki ka cire wannan gwamna ka ainihin wato hukunta shi ko ga mushi kisasi amma cewa aka kawai ce Allah ya tsine wannan albarka bai kyauta mun ba iyaka abin da yake nan fada kawai jama mun gane wannan da ke ko sai mu kwana nan insha Allah da wannan kuma takarda da take magana akan zan zamu zo mu magana akan hukuncin shahidi shin idan mutum an kashe shi a cikin rigingimu irin waɗannan shahidi ne ko ba shahidi ba sannan za a iya cewa Husaini shahidi ne ko ba shahidi ba duk da wannan ya shahara a bakin malamai har ahlus sunna amma za mu yi takikin matsalar ya take a ilmaci za mu tike akan menene abinda ilimi ya tike kai ba ra'ayinmu bane shi sa gashi nan za a yi photocopy sai a baiwa ainihin mutane sai su samu su karanta idan an zo mako mai zuwa ko wani makon sai ainihin wato a duba insha Allah wanda yake da littafin Siru Alamin Nubala ko wannan zai iya zuwa da shi Siru Alamin Nubala mujalladi na uku zamu zo da shi sai mu karanta yana da yawa ne ba zai yi photocopy din shi ba za mu karanta tarihin Hussein daga ciki insha Allah a takaice sannan kuma za mu mu karanta daga cikin littafin Mu'jamul Manahil Lafziyya ha ila yau magana akan fadan wani shahidi ne gashi na Malam Bakar Abdullahi Abu Zaid za mu zo mu sake karanta wasu maganganu ha ila yau insha Allah daga littafin Al-Kamil fi Tarikh na al-Imam a ainihin wato Ibn al-Asir al-Jazari babban malam, gashi Al-Kamil fi Tarikh daga mujallaji na uku a wannan takikin za ku ji wasu maganganu da malamin takikin ya mai suna sayyid muhammad as-sinari za mu karanta wasu maganganu da ya a cikin takikin shi gare da masayin da suke da alaka da wannan qadiyya haka kuma akwai littafin al-bidayatu haya shi ma za mu dauko shi akwai su maganganu da za mu karanta a cikin insha Allah duk za mu dan tsantsanta ne ba wai za a yi ta karantawa ba ne, sauran kuma sai a yi ishara ma ɗalibai sai su karanta dan qadiyya ce tana nan a cikin dukkan littafan tarihi ba kadiya ce koyayya ba waɗannan sun zo ne sun jawo fitina wadda take ta riga ta ainihin wuce fiye da shekara dubu da ɗaruruwa suka zo suka tare da ita da haka dole ne yanzu a fassare ta don jama'a su zama ala bayyana min amri Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an illa anta